واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa boh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da akwai shirin na ko kun san wanda ke kawo maku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau biye da shi akwai muryoyin masu sauraro sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa akwai kuma shirin amsoshin akida sannan shirinmu na ƙarshe shine duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na kohokun san tare da abdullahi salisu usman katsina kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 22 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai shirin ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan Nuwamban shekara ta 1943 kasar Labanan ta samu yancin kanta daga hannun turawan Faransa 'yan mulkin mallaka. Kafin haka dai kasar Labanan tana da ƙarshen daular Usmaniya ne amma daga bisani ta fice daga ƙarshen ikon daular Usmaniya Tanzania amma kuma sai ta fada hannun turawan faransa a 'yan mulkin mallaka banda haka majalisar kasashen duniya ta lokacin wato league of nations ta tabbatar wa turawan faransa halascin renon kasar labanan amma duk da haka da tsawon mamayar da faransa ta yi wa kasar ta labanan kasar ta ci gaba da fuskantar tashashen hankula da na kabilanci da kuma na addini sai dai duk da haka ta sami yancin kanta a rana irin ta yau a shekara ta 1943 a daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na biyu kasar labanan tana da fadin kasa kilomita murabba'i dubu goma da dari hudu sannan tana makwabtaka da kasashen syria da palestinu da kuma tekun mediterranean masu saurari ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1963 wani dan kasar amurka ya kashe shugaban kasar ta amurka na lokacin john kennedy a lokacin da yake ziyara aiki a birnin dallas na jihar texas an haifi kennedy a shekara ta 1917 ya zama dan majalisar wakilai har sau uku sannan ya zama sanata sau guda a shekara ta 1846 lee harvey oswald wanda ake zargin cewa shine kashe john kennedy shi ma ya mutu a hannun wani mutum na daban wanda ya harbe shi sannan shi ma mutumin da ya harbe shan mai suna jack Kirby ya mutu a kurkuku bayan kama da wata cuta kamar da 'yan sandan amurka suka bayyana da karshen masu saurari ko sun cewa shekaru 53 da sa gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan nuwamban shekara ta 1967 kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da kudiri mai lamba 242 wanda yanke hukunci dangane da rikicin Falasinawa da kuma isra'ila kudirin ya buƙaci yahudawan sahiyuniya su janye daga dukkanin yankunan Falasinawa da suka mamaye a shekara ta 1967 sannan sai dai na zirga-zirga ta jiragen ruwa a tekun akaba da kuma mashigar ruwa ta Suwis sannan a rawar matsalar 'yan gudun hijira falasinawa bisa adalci amma sakamakon goyon baya da yahudawan isra'ila suke samu ido rufe daga amurka da sauran kasashen turai ba su aiwatar da ko daya daga cikin abubuwan da kudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya bukace su da su aiwatar ba. jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe bakwai da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon gmt da ghana akan mita 16 dubu goma sha da kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe bakwai da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya niger kamar chadi da kuma burkina faso da togo karfe shida da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da makaran zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 madalla yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su labarin duniya da farko ga kanunsu. shugaban jam'iyyar apc na jihar nasarawa da 'yan bindiga suka sace ya riga mu gidan gaskiya ministan harkokin wajen iran ya yi kira da ɗaukewa ƙasar siriya takunkuman da aka ɗora mata sabuwar tankar yakin karar da irin ta kera tana cikin gwaji na ƙarshe to daga cika cikakkun labarin shugaban jam'iyyar apc na jihar nasarawa da 'yan bindiga suka yi awon gaba da shi ya riga mu gidan gaskiya tun da fadi jami'an 'yan sanda na jihar nasarawa sun sanar da cewa an sace shugaban jam'iyyar apc mai mulki a kasar reshen jihar nasarawa mr philip sheko a jiya asabar kwamishinan 'yan sanda na jihar nasarawa mr bola long ya tabbatar da hakan a yau lahadi an sace shugaban na jam'iyyar apc na jihar nasarawa din ne da misalin karfe 11 daren jiya asabar kuma barayin sun yi musayar wuta sosai da 'yan sanda amma duk da haka suka yi awon gaba da shi kwamishinan ya bayyana cewa hakan yana tabbatar da cewa maharan suna ɗauke da makamai da kuma adadi mai yawa kakakin 'yan sanda na jihar ta nasarawa ya shaida wa manema labaru cewa sun sami gawar mr philip sheko kuma tuni an ɗauke ta zuwa asibiti domin yin bincike sace mutane irin wannan dai domin neman fansa ko kuma kashe su saboda dalilai na siyasa ko kasuwanci ya fara zama gama gari a arewacin najeriya ana yin zaben shugaban ƙasa a burkina faso a yau lahadi masu zaɓe sun yi do, a mazaɓin ƙasar ta burkina faso domin zaɓar shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisar dokoki Zaɓen da na wannan lokacin ana yin sana daidai lokacin da wasu sassa na ƙasar da ke fuskantar tashe-tashen hankula sanadiyar masu wuce gona da iri shugaban kasar ta burkina faso rock mark kabore wanda ya kada ƙuri'arsa ya yi wa al'ummar ƙasa alkawalin cewa idan aka sake zaɓarsa na tsawon wa'adin shekaru biyar to zai tabbatar da tsaro ana hasashen cewa shugaban kasar mai ne zai sake lashe zaben yayin da 'yan hamayya suke fatan ganin sun hana shi samun kaso 51 cikin 100 domin aje zagaye na biyu na zaben. zaben na yau dai yana a matsayin gwaji ne ga jaririyar demokuraɗiyyar ƙasar bayan shekara shekaru na mulkin kama karya a zamanin blaise da akwai cibiyoyi da aka bude a faɗin ƙasar da ƙungiyoyi masu sa ido a zaɓe za su iya diddigin yadda zaben yake gudana a faɗin ƙasar ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya yi kira da ɗaukewa ƙasar siriya takunkuman da aka ɗora mata ministan harkokin wajen na iran muhammad jawar zarif wanda ya gana da manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya ƙasar siriya jiyar oto pederson a yau lahadi ya buƙaci ganin an ɗauke wa ƙasar ta siriya dukkanin takunkuman da aka ƙaƙaba mata muhammad jawar zarif ya kuma bayyana takunkuman da aka kakaba gwamnati da al'ummar siriya da cewa na zalunci ne musamman a cikin wannan yanayi na annoba corona muhammad jawad zarif ya kuma yi ishara da yadda wasu kasashe suke son ganin matsalolin da kasar siriya take ciki sun ci gaba sannan ya kada cewa a shekarar da ta gabata an samu damammaki masu yawa na dagewa kasar ƙasar siriya takunkuman da aka ba mata amma mun ga yadda wasu kasashe suka yi wa shirin kafar angulu a shi gefen manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar syria ya yi bayani akan ƙoƙarin da yake yi domin ganin an yi taro na gaba akan syria da kuma na kwamitin rubuta tsarin mulki har ila yau ya yi ishara da haɗin kan da iran take baiwa majalisar ɗinkin duniya akan batun syria To kuna tare da radio wacce Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musulunci ta Iran. Haramtacciyar kasar Isra'ila ta kai wa yankin Gaza sabbin hare-haren wuce gona da iri. Jiragen yakin haramtacciyar kasar Isra'ila sun kai hare-hare a yankuna daban-daban na yankin Gaza da suka hada da Rafa da kuma Han Yunus. Tashar talabijin ɗin Almayadin ta ambato maji haramtacce kasar isra'ila tana cewa wani makami mai linzami da aka harba daga yankin gaza ya fada a garin askalan da ke karkashin mamaya ba tare da ya haddasa wata asara ba sojojin haramtacce kasar isra'ila surya cewa kungiyar gwagwarmaya ta hamas ce take da alhakin harba makami mai linzami a yau lahadi wani mai sharhi kan harkokin sojan haramtacciyar kasar isra'ila yushi yushiya ya wallafa a shafinsa na twitter cewa sojojin suna yin bincike a kan matsaloli guda biyu da suka faru na farko shine yadda na'urarsu ta iya kakkaɓo makami mai linzamin da aka harbo daga gaza ba na biyu kuwa shine yadda aka kai wa sansanonin hamas hari ba tare da umarnin manyan jami'an soja ba kakakin ƙungiyar gwagwarmaya ta hamas hazim kasim ya bayyana cewa harin na haramtacciyar kasar isra'ila ci gaba ne da siyasar firgita al'ummar gaza da kai musu hare-hare da bai taba tsayawa ba hazim ya kada cewa abin da ya faru ta'addanci ne na 'yan sahayoniya da suka saba akan al'ummar falasɗinu amma kuma falasinawan za su ci gaba da gwagwarmaya har zuwa samun nasara sabuwar tankar yakin karar da iran ta kera tana cikin gwaji na ƙarshe kwamandan sojan ƙasa na iran brigadier general kimusar haidari ya bayyana cewa tankar yaƙi kirar iran ɗin da aka baiwa sunan karar tana cikin gwaji na ƙarshe gabanin mika ta ga sojojin ƙasar haidar ya ƙada cewa matsayina na kwamanda yana da masaniya akan cewa an miƙa wa ɓangaren da ke kula da tankokin yaƙi na soja an miƙa ɓangaren da yake kula da tankokin yaƙi na soja sabuwar tankar ta karar domin yin gwaji da kuma tantance ta gabanin sojoji su fara amfani da ita kamar da ya ƙara cewa idan har tankar ta tsallake gwajin da aka yi mata to za a miƙa wa sojojin ƙasar irinta mai yawan gaske. tsohon ministan tsaron iran birgediya janar hussein da haƙan ya bayyana tanka takara da cewa tana cikin mafi ƙarfi kuma mai ɗauke da kayan aiki na zamani a duniya iran dai tana kera mafi yawancin makaman da take bukatuwa da su a fuskar aikin soja to ƙarshen labarin duniyar kenan taba Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar kai tsaye a mataki na ƙasa da ƙasa. A yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan halin da ake ciki a ƙasar Habasha. Biyo bayan da 'yan awaren yankin Tigray suka shelanta yaƙi akan dakarun gwamnati da nufin ballewa daga ƙasar. inda gwamnatin kasar ta habasha ta dauke matakin yin amfani da karfin soji wajen murkushe su a yunkurin da suke yi na ballewa za mu je mahangar masana kan wannan batu da fatan za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagoranci ragamar gabatarwa. a ranar 4 ga watan nuwamban da muke ciki ne dai yaƙi ya barke a tsakanin gwamnatin tarayya habasha da 'yan awaren yankin tigray mai son ballewa daga ƙasar bayan wani lokaci ne kuma gwamnatin ƙasar ta habasha ta kafa dokar ta ɓaci a cikin yankin gwamnatin ƙasar habasha ta bayyana yunkurin 'yan awaren yankin da cewa yana matsayin cin amanar ƙasa kuma yin hakan ya yi hannun riga da dokar da ke cikin kundin tsarin mulkin ƙasar akan haka ɗaukar mataki na murkushe wannan tawaye da yunkurin ballewa da 'yan tawayen yankin suke yi abu ne da ke kan doka ya zuwa yanzu dai mutane da dama ne suka rasa rayukansu yayin da kuma wasu dubbai da adadinsu ya haura dubu ashirin da ɗaya suka tsallaka iyaka zuwa cikin ƙasar sudan dangane da wannan batu muna tare da dr kabir adamu masanin tsaro a mataki na ƙasa da ƙasa daga tarayyar najeriya dokta bayan yi maka barka da zuwa da lalai marhabin a cikin wannan shiri namu za mu so mu je da kuke kallon wannan yanayi da ake ciki a ƙasar habasha da kuma yadda ake kallon tasirin sa wajen sake mayar da hannun agogo baya a wannan yanki wanda ya fama da munanan tashashen hankula a shekarun baya na farko dai za mu ce burin da ita kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka wato eu ta cimma wadda na wadda da turanci ana ce masalan indigon wato a kawo karshen fadace-fadace wadda ke addaban kasashen afirka wadda ta sa shekara 2020 2024 eh, to ga duka alama burin nan zai mata waya da cinta cimma burin inda har irin wannan matsala tana iya tasowa tsakanin kasashe waɗanda da sun taɓa faɗan tsakankanin sun gwada sun gani kuma sun ga rashin amfanin faɗan har suka zo suka iya jijiniya wato a takaice tsakanin kasar ethiopia kenan da eritrea dalili shi wannan faɗa na cikin gida wadda ke tsakanin yankin tigray da ita gwamnatin ethiopia faɗa ce wadda tun tana karamma kankanin su yanzu har ta fara shiga wata kasar da wato kasar eritrea kuma gashi yan gudun hijira da sauransu suna shiga kasar sudan kaga a takaice karamar ah, matsala na cikin gida ya zo yanzu ya ah, rasa da kasashe uku ita kanta kasan ethiopia din da kuma kasan eritrea da sudan ma abin ya shafe ta to haka ma wani kasashe da kewaye su kama kenya da sauransu duka abin na iya kaiwa ya shafe su kuma dukkan wannan ya faru ne a ƙarƙashin gidan ita eh, ƙungiyar au da kuma sauran eh, ƙungiyoyi na sa ido na duniya eh, takaice dai burin nan da ake son a cimma na kawo ƙarshen faɗace-faɗace a afirka zai waya a mai da irin wannan na faruwa. to dokta eh, duk da cewa yanzu haka kungiyoyi irin su amnesty international da kuma human rights watch da dai sauransu sun yi allah wadai da abin da yake faruwa kuma sana zargin gwamnatin habashan da wuce gona da iri wajen kaddamar da farmaki akan 'yan awaran amma a ɗaya bangaren ita gwamnatin kasar habasha tana bayyana abin da take din da cewa yana daidai da abin da yake cikin kundin tsarin mulkin kasar ne kuma abin da 'yan tawayen suka yi shine ya saba ma doka Eh, a matsayin ku na masana ya kuke kallon wannan abu ta wace fuska za a kalli wannan lamari da yake faruwa ta kamene. shugaba ne wanda duniya ta yaba da kokarin da ya yi na kokarin samun zaman lafiya a wannan yankin har ma ya ci wannan damba na yabo wanda ake ce ba eh, wadda kasashen turai suke bayarwa to a takaice dai kaga zai wuya a ce wanda ke da irin wannan hange wadda kuma duniya ta yarda ma cewa yana son zaman lafiya ya zai dauki irin wannan matakin an ga lokuta da yawa inda ya ya hori wa'annan bangaren digiri din ya ya musu kunne ya ba su ya shawarwari kuma suka fi jire mai to aka zo aka samu irin wannan yanayi to zai wuya a ce shugaba mai irin wannan hangen nesa wanda kuma ke son zaman lafiya a ce ya saba ma eh, dokoki na cikin kasa ta ba shakka irin wayannan kungiyoyi saboda burin na son a zauna lafiya da kuma na kokarin kare haƙƙi na ɗan adam za su yi irin wayannan korafi to amma abin tambaya ina su suke lokacin da matsalar take tasowa har ta kai ga tun da duk wanda yake barkar eh, lamura ya san cewa yadda take-taken su wa'annan shugabanni na ɓangaren tigre ba da za a yi ƙasa mai son yancin kanta mai son zaman lafiya a cikin ta bar take-taken da suke yi eh, a bijire ma dokar ƙasa je su kafa nasu gwamnati ba kasar da za ta yadda ma haka nan akwai hanyoyi da ake bi na mata suke su tsalle wanda za a iya bi su bi to amma haka irin yadda suka ya nuna cewa sun saba ma dokar kasa kuma matakan da shi yake ɗauka da kokarin ya tabbatar da cewa kasa ta ta tsaya kasa ɗaya matsaurin sun tsaya matsaurin matsaurin guda matakai ne wadda kusan ko ina a an ga za ka ce a dole ne kasa ta tsau irin wannan matakan. to a halin yanzu dai dakta kamar yadda kuka sani yan tawayen na yankin tigray bayan har-haren da suke kaddamarwa akan sansonin gwamnati na ethiopia din sun kuma fara kaddamar da wasu har-hare akan kasar eritrea wadda ke makwabtaka da ita ethiopia din inda yanzu haka har-haren nasu ma sun kai ga birnin asmara fadin mulkin kasar eritrea eh, wace illa hakan zai iya haifarwa ta fuskar tsaro a yankin kuma wannan ba zai sake mayar da hannun agogo baya ba musamman maganin cewa habasha da eritrea suna da tarihin yaƙi a baya wanda dukkanin ɓangarorin biyu da ma ƙasashe da suke makwabtaka da su ba su ji daɗin abin da ya faru ba eh, wato na farko dai akwai buƙatar majalisar ɗinkin duniya har dai ɓangaren ta na tsaro wato security eh, council ta shigo ta yi bincike na kut da kut ta gano wake da hannu a wannan roke-roke da aka harba daga eh, nan yankin tigray din zuwa eritrea don a namu mahanga na tsaro da kuma na bincike na cikin kasa wannan alama ce na wani yana son ya yada yakin nan har ya kai ga misali kasashe sun shigo cikin yakin to idan su shugabannin yankin warin ne na tigre suka yi to lalle sun kusan da ke sun saba ma doka na kasa da kasa idan kuma ah, wani ne da yi da niyyar ya amfana da shigowa ta kasar eritrea cikin yakin to shi ma da ya kamata wannan majalisar ɗinkin duniya ta san matakin da za ta ɗauka a kai barin irin wannan har kasashe da shigo cikin yakin zai iya kawo aibi sosai ga yankin yankin ya dama suke fama da talauci da kuma matsaloli na tsaro to aka bari makamai suka shigowa cikin yankin yadda misali yanayin da ake ciki a wasu yankuna na afirka to abin da zai haifar ma yankin alheri to har yanzu dai babu wani mataki na a zo a gani daga bangaren majalisar ɗinkin duniya da ma kungiyar tarayyar afirka da ita kanta kungiyar igar ta kasashen gabashin nahiyar afirka wajen ganin cewa an takawa wannan rikici birki wanda ya yi sanadiyar tserewar dubban mutane fararen hula kamar da muka ambata daga yankunan da suke kusa da iyaka da kasar ta sudan wanda yankin tigray din na ciki to dakta ta yaya bangarori da suke da tasiri musamman ita majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar afirka da ita kanta igat za su fuskanci wannan lamari shi dai zaman lafiya yadda ba ba yake cewa bisa ɗan sarki dukkan su da ita kanta ƙasar ke ethiopia ɗin da sun shugabannin a eh, waren yankin a waren da ma ko wani wanda ke da hannu a cikin wannan al'amarin ya ɗan ɗana yanzu ya ji babu daki to a takaice dai ya kamata haɗe ita kungiyar a da igat eh, su dau matakai kira taron gaggawa a gayyaci wa'annan shugabanni a zauna da a san yadda za a yi a tabbatar da cewa an na farko dai a samu yarjejeniya wadda zai kai ga hana ko a dakatar da ke kai hare-hare sannan nan dakatar da kai hare nan su dau mataki da yadda za a yi a samu a shawo kawunan shugabanni a yi yarjejeniya na zaman lafiya ita matsalar na farko shi ne kokarin da ita eh, yankin tigray take so ta yi ta balle daga kasar ethiopia to ma dai hanyar da za a fi ne na yankewar a fi hanya na diplomasiya ba wai na irin wannan faɗace-faɗace ba da ake gani yanzu. ta jama'a masu sauran lokacin da muke da share gaya da suke dole anan zamu ja lizamin wannan shiri da muka gabatar muku kai tsaye daga nan hausa radio voh a birnin tehran godiya ta musamman ga dr kabiru adamu masani kan harkokin tsaro na ƙasa da kasa daga tarayyar najeriya da kasance ta mu a cikin shirin sai a saduwa ta gaba kafin lokacin ne abdullahi salo katsina da na jagoranciyar gamar gabatar muku da shirin kamar da aka je da ke fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya madala yanzu kuma sai shirinmu na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum jamforiyar musulushin Tehran sunana kadora Diga dan Fulani wadda shugaban kungiyar dalakai muka zoreshin jihar Bauchi. Ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau Ilyasu Ilyasu Gulawa Sayyidi Barhama akwai Iso Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi akwai Aminu Mai Albasa su Dogo Jabi akwai alhaji jalo shiri akwai wari malam bare bare abdurashid abubakar akwai bamaina hannami marmarto akwai ibrahim salis dan kaduna ibrahim iroma dakiyawa akwai ibrahim sd kusfa zaria da dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albalanka mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga gadan fulani da shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyo boh hausa tehran ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mika gaisuwa ta ga abokai kamar haka yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida isfun dila faki da musa hadirin asuba da kadura digaga dan fulanin warji da fatan suna lafiya sai iliyasu m iliyasu sai kuma tahir m tahir sai kuma shi kansa barka hassan mai gabatar da wannan shirye shirye to ina muku fatan alkhairi a ban jummai ne shugaban kungiyar asusu reshen mailau wanda aka fi sani da adamsi tartar assalamu alaikum biyoyi hausa mai albarka mai magana abba ma'ame dumbaram daga diba a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya yau zan gaida masu sauraron ku ne na wannan cikin gidan wanda na sani da wanda ban san su ba ina gaida mamman baniya a washe ina gaida iliya mai kanti mai shayi ina gaida hassan talbaji sutukum ina gaida malam salihu dumbaram ina gaida abdulkadir dumbaram ina gaida malam bulama dumbaram ina gaida malam kaya mai dumbarin ina gaida malam yusuf mazaunin gashiwa dumbarin ina gaida admin din namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba ma'ami dumbarin daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne yau da kullun shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tarihin nigeria Rediyo musulunci iran ne muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa da gaishe-gaishe na 'yan uwa da amana arziki ta farko dai ma'aikatan wannan gidan rediyo na tehran jamhuriyar musulunci iran ina muku fatan alheri ina gada yusufu madatte da magaran akwai babaye lefe da magaran babaye gambo tumniya da magaran zane da alife tifuwa wanda yake da magaran ba zan manta ba da zane da alife tifuwa ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumal ba zan manta da da hajarin asuba kahima sabko ina muku fatan alkhairi radio fatan alkhairi da fatan za ku tayi lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan jabirki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya lafiya. madal yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku isoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da dastan rastan na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau To madalla masu sauraro kissar mu ta yau ita ce ta annabi Suleiman da bilkaisu sarauniyar Yemen. Bayan rasuwan annabi Dawud alaihissalam ɗansa annabi suleiman alaihissalam ya gaji sarauta da kuma mulki a hannun babansa. Kafin haka dai annabi suleiman alaihissalam ya kasance mai yawan ilimi a zamanin babansa har ma wani lokaci annabi Dawud alaihissalam kan bar ra'ayinsa a kan wani hukunci ya bi ra'ayin Sulaiman alaihissalam. Don haka bayan ya kama iko Allah ya ba ba shi damar sarrafa wasu halittunsa wanda suka hada da tsuntsaye dabbobi har da kwari wanda suka hada da tururuwa da sauransu da kuma aljanni da iska da sauransu dukkanin wa'annan dabbobi ba sa saba wa umarninsa sai wata rana annabi suleiman salam ya ga wani tsuntsu wanda ake kira hudu hudu-hudu baya wurin da ya kamata ya kasance daga nan za a fahimci ikon da yake yi da wa'annan halittu wanda ya kai ga ko da ɗaya daga cikinsu ya ɓace to zai gane a nan sai ya ce idan hudu huda bai zo masa da kwakwa kwarar hujja ta fakewarsa ba zai yanka shi ko kuma ya azabtar da shi sai ba daɗe ba hudu hada ya dawo ya je gaban annabi suleiman alaihissalam inda ya gabatar da kansa ya kuma kawo uzurin da ya sa baya nan a cikin uzurinsa ya faɗa wa annabi suleiman alaihissalam ya san wani abin da shi bai sani ba sai ya ce masa ya faɗi abin da ya sani sai hudhud ya ce masa na gano wata mata a ƙasar yemen tana mulkin mutanenta masu bautar rana kuma tana da gadon sarauta mai girma daga nan sai annabi suleiman alaihissalam ya rubuta wasiƙa ya ba hudhud ya kai shi ga sarauniya bilkisu sannan ya tsaya don jin mai da martanin da za ta yi hudhud ya ɗau wasiƙa ya je ƙasar yemen ya je fata ga sarauniya bilkisu wacce take a kan gadon sarautanta a lokacin ta ɗauki wasiƙar ta karanta ko an karanta mata daga nan sai ta tara mukarrabanta ta karanta masu wasiƙar annabi suleiman alaihissalam sannan ta nemi shawararsu sai suka ce ce mata al'amari yana hannunki duk abin da kika ce shi za a yi daga nan sai ta aiko wa annabi suleiman alaihissalam wasu dukiyoyi don ta jarraba shi da kuma wato gano gaskiyar lamarinsa shi annabin allah ne ko dai sarki ne daga cikin sarakuna masu neman duniya daga nan sai hudu hudu ya dawo ya faɗa wa annabi suleiman alaihissalam abin da take yi don haka kafin isar tawagar yan saƙo na sarauniya bilkisu zuwa ƙasar falastinu sai annabi suleiman alaihissalam Islam ya yi wasu gine-gine da gwalagwalai waɗanda suka fi na sarauniya bilkisu nesa ba kusa ba wanda kuma zai sa ta ta miƙa kai a lokacin da 'yan sakonta suka isa fadar arabi suleiman sai suka ga cewa abin da suka rike na dukiya ba komai ba ne amma duk da haka suka isar masa da sakon da suka isar da sakon sai ya mayar masu da amsa kan cewa su zo su miƙa kai a gare shi ko kuma su saurari rundunoni wanda ba za su iya fuskantar su ba suka koma suka isar da saƙon annabi suleiman sai sarauniya bilkisu ta kama hanya zuwa ƙasar falastinu don miƙa kanta da kuma mutanenta ga annabi suleiman alaihissalam kafin ta isa fadar annabi suleiman sai ya ce wa fadawarsa wa zai kawo mani gadon sarautar ta kafin ta isa sai da farko wani aljanni wanda ake kiransa ifiritu ya ce masa zan kawo maka gadonta kafin ka tashi daga wannan taron naka sai wani bawan allah wanda allah wanda Allah ya bashi wani sashe na ilimin littafi Asib bin Barkhayan sai ya ce Annabi Sulaiman alaihi salam zan kawo maka gadon sarautar nata kafin kiftawar idanunka sai kawai gashi nan a gabansa sai Annabi Sulaiman alaihi salam ya ce wa ma'aikatansa su canza kamannin gadon sarautar nata don ya ga cewa ko za ta iya gane gadon nata a lokacin da sarauniya Bilkisu ta zo ta yi mamaki irin mulkin da Annabi Sulaiman alaihi salam yake da shi a lokacin da aka ce mata ta shiga wani fada daga cikin fadojin Annabi Sulaiman suleiman salam don haka sai ta fara daga kayanta don kada ruwa ya taba su daga nan sai aka ce mata ai wannan ba ruwa bane gilashi ne mai kauri kuma mai haske wanda aka zuba ruwa karkashin sa bayan zuwanta dai ta ga cewa ba ta da wata magana in banda mika kai ga annabi suleiman salam ta musulunta ta bar bautan rana kamar yadda ita da mutanenta suke ada, da da haka kuma dukkanin mutanenta suka musulunta masu sauraro anan kuma za mu dasa aya sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة السلام عليكم ورحمة الله wa barakatu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci idan masu sauraro na biye da mu a cikin wannan shiri mun kasance muna amsa tambaya ne da wani bawan allah ya turo dangane da al'amuran da suka shafi ismatul anbiya wato kasantuwar annabawa ma'asumai inda yake cewa su a halin sunna ba su da irin wannan tunani ta bangaren aƙidarsu cewa duk annabawa ma'asumai ne kuma ma hatta imamai wanda shi shi'a suke ɗauka cewa duk imaman ahalbaitu ma ainihin ma'asumai ne to shi yana nuna cewa me dalili akan cewa 'yan shi'a suna ɗaukan annabawa baki ɗayansu ma'asumai haka kuma imamai na ahalbaitu ma ana ɗaukansu a matsayin ma'asumai to a cikin shirin da ya gabata mun kawo wasu bayanai da ainihin fitar da wannan shubuhohi da ake kawowa musamman amsa ta hankali ta bangaren amfani da kwakwalwa bisa cewa lalle annabawa ne ya kamata a ce ma'asumai ne ko da ta hanyar hankali balle ma muka shiga nasi ta hanyar nakali za mu ga cewa akwai abubuwa da dama to sannan mun kawo wani ah, mutum ali bin muhammad bini jiham da ya kawo wasu tambayoyi ga imam Ridha alaihi salam ya bijiro da wasu tambayoyi tare da wasu ayoyi da ya kafa hujja da su daga alkur'ani mai girma bisa cewa kamar shi a nasa ganin yana tambayan imam Ridha ne to idan ku 'yan shi'a kuna nuna cewa annabawa duk ma'asumai ne to waɗannan ayoyin fa da suka zo a ƙur'ani Allah ta'ala yana magana dangane da annabawa wanda ayoyin a zahirinsu suna nuna cewa annabawa nan ba masumai ba ne to a wancan shirin mun ainihin kawo waɗannan ayoyi da shi wannan ali bin jiham ya kawo su wajen ayoyi guda biyar daga gurare daban-daban na alkur'ani to mun tsaya ne akan cewa to za mu ji wace amsa ce imam rida alaihi salam ya ba wannan ainihin bawan Allah mai wannan tambaya da kuma waɗannan shibohi da ya shigo da su. To a cikin ci gaba bayan ya bijiro da waɗannan ayoyi sai Imam Rida alaihi salam ya kalle shi yake cewa da shi wai laka ya Ali kai wannan mai tambaya Ali bin Jaham ya ce tur da kai yaya kake neman ka shigo da wasu abubuwa ake cewa da shi ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala kar ka kuskura ka ɗan farawa annabawan Allah zunubai tare da dogaro da waɗannan ayoyi da ka karanto wato imama rida alayhi salam yana tsoratar da shi akan cewa abin da ya faɗa ba haka ba ne sannan kuma yake cewa da shi ka daina nasabta waɗannan abubuwan da kake faɗa da ainihin littafin Allah subhanahu ta'ala domin shi alkur'ani tafsirinsa akwai tafsiri akwai kuma tawili saboda haka kuma lalle ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda shi imam rida yake gaya wannan mutum ali bin jaham yake cewa da shi ai ubangiji ya ce ma ya alamu ta'awilahu illallah yake cewa babu wanda ya san tawilin wannan ayoyi na alkur'ani sai allah sai kuma rasu fil ilm saboda haka kenan shi tafsiri da tawili na waɗannan ayoyi allah kurin da ainihin waɗanda suke rasikhuna fil ilm su ne za su fahimci za kuma su bayyana ma'anar waɗannan ayoyi ba wai kurin za ka dubi zahirin ayoyin ka ɗauke su ka ce za ka fassara ka nasabtawa annabawa wasu abubuwa da laifi ba to daga nan bayan imam ya yi masa wannan matashiya sai kuma ke cewa to ayan farko da ka kawo dangane da cewa a asa adamu rabbahu fagawa sai imam arriba alaihi salam yake cewa to wannan babu wanda yake shakku da cewa adamu alaihi salam wani wanda yake halifa ne na allah subhanahu wa ta'ala a bayan ƙasa allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ne domin ya kasance halifarsa a doron ƙasa sannan zaman da ya yi dama a cikin aljanna ba haka ne Allah ta'ala ya halicce shi don ya zauna a cikin aljanna ba so sannan wannan ma'asiya din wannan wani abu da ake gani kamar sabo ne ya yi to ai adamu ya yi wannan sabo din ne a cikin aljanna ba a doron ƙasa ya yi a duniya ba sannan ita kuma wannan aljannan wani abu ne wanda Allah ta'ala ya kaddara adamu zai zauna a cikin aljanna na dan wani lokaci kafin Allah ya sauko shi ya dawo da shi duniya ya shigo ƙasa to su kenan wato zancen zama a aljanna da wannan abin da Adamu ya yi ba a kiransa sabo tunda ba dama ya yi shi don ya zauna a cikin aljanna ba ne har abada wani al'amari ne da Allah ta'ala ya kaddara cewa ga wasu abubuwa da za su faru wanda in suka faru zai zama dalili na turo adam ya sako ƙasa ya dawo duniya kenan to saboda haka ba wai yayi wani abu ne na zunubi wanda zai kasance irin zunubin da Allah subhanahu ta'ala zai kasance ya azabtar da mutane ko kuma zai rike su da wannan zunubin ba wannan dalilin ne ma kamar inda imam yake bayani Ke cewa shi ne daga baya da Allah ya sauko shi zuwa duniya ya fito da shi daga aljanna to sai Allah ya ba shi wannan isma din a cikin aljanna Allah bai bawa Adamu isma ba ba ne a cikin aljanna amma lokacin da tun da dama can ba a can Allah ta'ala ya niyya zai zauna a ciki ba sai yake cewa da shi da ya turo shi zuwa ƙasa ya turo shi zuwa duniya Sai ubangiji subhanahu ta'ala sai ya zaɓe shi ya kuma ba shi wannan mukami na isma Shi ne imam ya buga masa misali ya kawo aya yake cewa shi sa Allah yake cewa inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran alal alamin imam ya kafa hujja da wannan cewa ubangiji ya zaɓi adam ya zaɓi nuhu ya kuma zaɓi ali ibrahim haka kuma ya zaɓi ali imrana akan dukkan sauran ababen halitta to wannan ya nuna cewa ubangiji subhanahu ta'ala zaɓi ya yi na waɗannan bayan allah akan cewa ya ɗaukaka su akan dukkan mutanen duniya baki ɗaya to ubangiji da ya wannan kaga ya tabbatar maka da cewa ubangiji baya zaɓen mutum haka koran ba tare da ya tabbatar da cewa a cikinsa akwai wasu abubuwa na shari'a ba balle kuma dama zai zo ya shirya da mutane saboda haka kenan abin da adam ya yi a cikin aljanna ba wani abu ne da za a ɗauka akan cewa sabo wanda ya saba wa ubangiji ubangiji zai rike shi da wannan a matsayin cewa ya taɓe ya shiga wani hali kamar inda wasu suke fassara wannan aya ɗin ba wannan ita ce a takaice amsar da imam rida alaihi salam ya ba wannan mutum mai masa wannan tambaya aliyu bin muhammad bin jaham to haka kuma sauran ayoyin ma ya ba shi amsa dangane da aya ta biyu dangane da annabi yunus alaihi salam imam yake cewa wannan aya dangane da yunus alaihi salam shi kuma ubangiji ta'ala ne mai raba arziki gaba daya to saboda ka shi yunus tunanin da yake yi shine kada ubangiji ya ainihin yimke masa wannan al'awari na arzikin da zai bashi to alaka ba wai zanna eh, wannan eh, zahaba magaziban shi yunus wa zanna allan na kadira alaihi dinnan ba yana nufin zanna allan na kadira alaihi allah ba zai samu iko a kansa ba domin wannan cewa mutum ya tunanin allah ba zai samu wani iko a kansa ba a'a to wannan ai ya ma fitar da mutum daga addini gaba daya annabi Musa ba haka ne ma'anar wannan abun da Allah yake nufi a'a zanna cewa ubangiji zai rage masa zai yimke masa arzikin shi ne arzikin da yake rabawa mutane yake ba wa kowa shine wannan zanna Allah ya kudura alaihi dinnan saboda haka ba wai abu ne na sabo ba saboda haka kuma ai wani guri ma Allah ta'ala yake cewa wa amma idan mabtalahu fa qadar alaihi rizqahu qadar alaihi rizqahu ai ubangiji ya ya yumke arzikin mutane shine abin da ainihin zanna Allah na naqdir alaihi din ba yana nufin annabi dawo annabi Yunus yayi wani abu na zunubin da zai kasance ya yi tunanin Allah ma ba zai iya rikansa kwata-kwata ba ina annabi baya irin wannan kwata-kwata saboda haka wannan shine ma'anarsa ba yana nufin gaba ɗaya cewa <laughs> ubangiji subhanahu wata'ala ba zai samu kudura a kansa ba to wannan kenan ba wai sabo ba ne ba kuma ya fice daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce su bane saboda haka kenan duk waɗanda suke tunanin wannan wani abu ne na sabo to wannan ba haka ba ne wannan shine abin da ainihin imam rida salam ya wannan bawan allah mai masa tambaya Ba bayani domin ya kawar da wannan shubha to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah a shirinmu na gaba za mu ci gaba da waɗannan amsoshi da Imam Rida alayhi salam yake yin bayani dangane da waɗannan ayoyi da waɗansu suke ɗauka akan kamar annabawa sun yi laifi ko kuma sun yi sabo to amma lokaci yayi yi mana halinsa za mu tsaya a nan sai a shirin mu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraron su kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahir rahman rahim masu sauraro barkamu da sake saduwa da kowa cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba gabatar muku da batutuwa masu alaka da siyasar kasa da kasa musamman ma dai wanda suka shafi wannan yanki na gabas da tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan rikicin da ke tsakanin kasashen azerbaijan da kuma armenia da kuma rawar da iran take takawa domin shimfiɗa zaman lafiya mai ɗorewa a yankin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a tsakanin watan janairu zuwa watan satumba na wannan shekarar ta 2020 da ake cikin sabon rikici da yaƙi ya barke a tsakanin ƙasashen azerbaijan da kuma armenia ƙasa armenia ta sanar da mutuwar sojojinta 18 sai kuma armenia ta sanar da mutuwar sojojin nata guda takwas bayan da aka dan samu tsagaita wuta na dan lokaci yaƙi ya sake barkewa a tsakanin ƙasashen biyu daga ranar 27 ga watan satumba wanda ya ci gaba har zuwa goma ga watan Nuwamba nan da ake ciki wannan tsakanin ƙasar armenia ta sanar da cewa an kashe mata sojoji 2,425 sai kuma fararen hula da suka kai 54 sai da wata majiyar asibiti ta ƙasa armenia ta ce adadin fararen hular da aka kashe a wannan tsakanin sun kai 300 zuwa 400 a ranar 25 ga watan oktoba kadai a bangaren azerbaijan kuwa shugaban kasan ne ilham aliyev da kansa ya sanar da cewa za su girmama iyalan shahidan da suka kai 1,500 da suka kwanta dama a tsawon lokacin yakin sai kuma fararen hula 93 da uku to shi dai yankin nagorno karabakh da ake rikici a kansa sunansa yana kunshe ne da kalmomi biyu na turkanci da farisanci kalmar bagh tana nufin lambu da farisanci yayin da kalmar ƙare take nufin abu mai kyau ko kuma baki da harshen turkanci wato lambu mai kyau ko kuma bakin lambu wato mai duhuwa kenan yanki ne wanda a tsawon tarihi yake a ƙarƙashin ikon iran har zuwa lokacin daular kajar wacce ta yi mulkin daular faris daga shekara ta 1794 zuwa shekara ta 1925 bayan da yankin na karabakh da wasu yankuna suka fita da ƙarƙashin daular iran bayan yaƙe-yaƙe da kuma wasu rajinoyi a lokacin daular kwamnisanci ta rasha yankin ya kasance a ƙarƙashin jamhuriyar azerbaijan a ƙarƙashin jamhurorin da suke a ƙarƙashin tarayyar soviet mutanen da suke zaune a cikin yankin na karabakh yawancinsu daga al'ummar armenia ne amma a zagaye da su mutanen azari ne a shekara ta 1988 armenia ta buƙaci a mayar da yankin a ƙarƙashin jamhuriyarta maimakon ci gaba da zama a ƙarƙashin azerbaijan wannan ya zama dalilin rikici a yankin tun zamanin tarayyar soviet sai dai bayan rushewar tarayyar soviet a wajajen shekara ta 1992 har ka samun rashin jituwa a yankin a cikin watan maris na shekara ta 1992 1994 kuwa yaƙi ya ɓarke wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 35,000 yayin da wasu 800 suka zama 'yan gudun hijira kuma daga lokaci zuwa lokaci an rika samun faɗace-faɗace a tsakanin ɓangarorin biyu wanda kuma tabbas yana ƙarewa ne da rasa rayuka har zuwa faɗa na ƙarshen nan wanda ya ci rayuka masu yawa da jikkata wasu kamar yadda muka ji a baya. dukkanin kasashen biyu wato azerbaijan da armenia suna makwabtaka da iran a halin yanzu kuma dukkanin al'umman kasashen biyu akwai su a cikin iran wato akwai al'ummar azari wanda suke da adadi mai yawa a cikin iran da ake kira turkawan azari bugu da ƙari da akwai al'ummar armeniyawa da suke zaune a iran a cikin yankuna daban-daban har ila yau tarihi mai tsawo ya hada su al'adance domin an yi zamani da dukkanin kasashen biyu suke a ƙarƙashin daular farisa kamar yadda muka ji don haka iran tana son ganin zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin waɗannan ƙasashen biyu tun farkon barkewar rikici na bayan nan dai jami'ai na gwamnatin iran suka fara kai gwauro da mari tsakanin ƙasashen biyu domin ganin cewa an samar da zaman lafiya mai ɗorewa wanda zai zama karɓaɓɓe kuma a dukkanin ɓangarorin biyu shugaban ƙasar iran dr hassan rouhani ya naɗa manzo na musamman akan wannan rikici na nagorno karabakh wanda shine mataimakin ministan harkokin wajen iran ta fuskar dokoki da shari'a abbas arakci shi kuwa arakci ya zarci ƙasashen azerbaijan da armenia inda ya gana da shugabanninta a kan yadda za a samo hanyoyin zaman lafiya masu ɗorewa hakanan kuma ya ziyarci ƙasar rasha wacce tabbas tana da tasiri mai ƙarfi a cikin wannan yanki da kuma akan ƙasashen biyu jagoran jin juhal na iran ya gabatar da jawabi inda ya bayyana matsar iran dangane da wannan rikici da kuma fatan ganin cewa an samu zaman lafiya mai ɗorewa. ƙwararru akan harkokin siyasar wannan yakin sun bayyana matsar iran da cewa tana da daidaito domin samar da dawamamman zaman lafiya mai ɗorewa shi kuwa ministan harkokin wajen iran dr muhammad jawa zarif wanda shi da kansa ya ziyarci waɗannan ƙasashe ya gana da shugabanninsu ya tabbatar da cewa shirin da iran ɗin take da shi bai taƙaita ga san tsagaita wutar yaƙi kaɗai ba yana kunshe ne da shata hanyoyin samun zaman lafiya mai ɗorewa daga ciki da akwai kare haƙoƙin mutanen da suke zaune a yankin da kuma samar da hanyoyin tuntubar juna hakanan kuma ƙasashen da suke yankin su zama masu sanya ido da bibiyar abin da yake faruwa domin tabbatar da ganin waɗannan sharuɗan sun tabbata babban jami'in diflomasiyan na iran ya kai ziyara moscow da ya gana da shugabanninta domin samun matsaya guda ɗaya da zamanto dukkanin ɓangarorin armenia da azerbaijan sun amince da ita domin samun zaman lafiya mai ɗorewa to masu raro anan za mu da sa'aya a cikin wannan fitowar amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi-dumin su hali yanzu ta yi cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu